kowa mace ya kasai sanin ka da aiki ku kai da jamilu dillo gogen sirri kun ce in an yi zaben yau gawuna shi ne gwamna boka ya haɗu da garori ya kuma kwashi rabo na yi ko kun sha'awo da kwayoyi. boka ya karɓi kudin yan banjo ya karɓi kudin su boka ya karɓi kudin yan banjo ya ci banza boka ya karɓi kudin yan banjo ya yi musu karya. boka ya karɓi yan ya ce zai musu gwamna ko ka ya karɓi kuɗin yan banki kai ku ji tsoron Allah ko ka ya karɓi kuɗin yan banki mun sassan ba shi da tasiri ku ce mushi zarya ko ka mai bin sabatacce ne sannan ya yi ƙarya ƙarya kuka kawo Kano ne abba ta kawo gwamna kuna kun san kujira sai in bokan yayi mun san Allah ke. kabur mu da kowan nai yarda da boka ku mun yarda da Allah dai ne gwamnan muka nawa abba Allah ya baiwa mulki mai gobe da nisa lallai ka kamu da danyen aiki tafiyar su muzuru an dai dage da a cuto sauro a dafa ta da kulu an canye ta a dawo soro su naɗa maka ganye in ka ja kai musu wawan aiki ka damu da boka dai mun jaku da Allah dai ku kun yarda da boka Ko mun yarda da Allah dai ne gwamnan muka nawa abba Allahu ya baiwa mulki mai gobe da nisa lallai ka kamu da danyen aiki magana ta budurwa an je daje da atabo an zo a afta mata garwa an je an damu da yan kokan zo gaya wa ubanta ya ce ya kai ta gidan addini ya damu da kuɗi dai mun damu da nuna mutunci ko kun yarda da boka ko mun yarda da Allah dai ne gwamnan muka nawa abba Allah ya baiwa mun eh eh ko da nisa lallai ka ka da aiki